daren jiya laraba mazauna garin misau a jihar bauchi sun kwana cikin tsoro da firgita a sanadiyar harbe-harbe na bindigogi da kuma ta da bamabamai da wasu 'yan bindiga suka yi ta lugudan wuta babu kakkautawa kafin jami'an tsaro su cin masu wani mazaunin garin misau din ya yi mini bayanin abin da ya gudana a hira ta da shi ta wayar tarho misalin karfe sha biyu da minti biyar daidai aka fara jin amai na bindiga kuma mai karfin gaske to daga nan aka ci gaba da harbe-harben ba sassautawa kuma amon bindigan yana bayyana bindigogi da duk wanda ke garin komin nisan inda yake ko anguwar da yake hakika ya farka daga barci domin karan bindiga da amon harbe-harbe da ke bazuwa ta ko'ina a ya wanda ke da idanun shi kuma mutum ko barci yake karfin bindigan ya kai ga dole sai ya farka domin ya ji da kunnen abin da ke faruwa kuma hakika eh, ya kai ga mutane sun rude ba su ma san kamar ta ina harbin yake ba saboda hakan ya yi kama da a gidajen jama'a yake duk da cewa dai ana iya tuntuban juna ta hanyar waya don sanin a ina ne a wannan bindigogi ke waɗannan abu saboda haka ya kai ga duk kowa da ke cikin garin nan yanzu a rude yake baya hankali a cikinsa kuma ba shi da sauran natsuwa. kuma a cikin wannan yanayi sai ka sake jin kuma saukan a abin da ya kama da kara irin na bom. Akwai bayanin da ke cewa da yamma an ga shigowan wasu mutane a motoci da kuma kayan soji. Ya batun yake ne? To ya tabbata haka don tuni aka fahimci cewa an ga motoci Hilux guda biyu da kuma Siyana guda ɗaya da kuma Babura da suka wuce. kuma a hakika mutane da yawa sun gansu har 'yan ƙauye da ke tsarmawa cikin hanyar komawa garuruwan su sun ci karo da su to amma ya yi kama da an zargo kuma hankali ya tashi sai dai ba a ba da bayani watakila a jami'an tsaro domin fuskantar al'amarin kafin ya baci ba. to akwai wani alamu na ko jami'an tsaro sun kawo wani ɗauki ko kuma dai su ma sun shigo don a fafata da su. To ya yi kama da haka to yana kama da ana akwai musayan mutane tsakanin ko masu son su aikata da kuma masu son su kare. To kaga kuma yanzu din nan ma da muke magana da kai kuma bayanin da ya cin mana shine sojoji lalle sun samu sukunin a ah, wargaza waɗannan wannan maharan. kuma asali ma har sun kwace motocin da su maharan guda biyu kuma lalle sun kama wasu kuma da yawa sun jefar da makamansu sun shiga cikin dazuzzuka to asali dai yanzu dai abun ya lafa harbe harben ya kare babu shi to garin kuma ya dan samu nutsuwa sai dai duk da haka mutane ba su tattara ba suna ga kaman ko suna nan amma hakika sai dai don tsoro da kuma fargaba da kuma firgita na abin da suka ji kuma suka gani amma lalle an samu an samu saukin al'amarin don jami'an tsaro sun yi abubuwan da ya kamata cikin dan lokaci mafi dacewa. A wata sabuwa kuma wasu 'yan bindigan sun yi fashin motoci guda biyu, guda mallakar majalisar ɗinkin duniya, guda kuma mallakar gidan talabijin na jihar Bauchi wato BATB. DSP Haruna Muhammad shine kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi ga abin da ya ce. Jiya misalin karfe biyar na yamma wasu mutane dauke da bindiga suka girama ganin tsoro da ke karamin hukumar ganjiya suka kuma kwace motoci ya uku kira hilux ɗaya daga cikin motocin mallakan majalisar ɗinkin duniya hilux fara sannan kuma ɗaya daga cikin hilux ɗin toyota ce kuma mallakar bauchi television na nan bauchi ke nan jihar bauchi sannan ɗaya daga cikin motocin kuma har yanzu ba mu tantance wani irin mota ba ne kuma na waye ne sai suka gudu to lokacin da suke gudu sun yi harbe-harbe a sama shi ya samu wani yaro mai suna muhammad ah, bose mai kimanin shekara talatin da uku aka garaya da shi asibiti daga ƙarshe ya cika yanzu dai jami'an hukumomi tsaron sun killace wannan area sannan kuma ana bincike da zumman gano wa'annan motoci da kuma kame wa'annan wanda suka aika aika Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.